shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin Ya Rikiya. Rikiya ne. Muhammad. To malama Rikiya ne kike sana'arki? Abinci na salwa. Wani irin abinci? Abinci ana shinkafa, ana wake, ana dan wake, hmm. ana tuwon vita, ana tuwon shinkafa, ana tuwon alkama. Duk shi kaɗai? Ni kaɗai shi. To me ya hankalin kika fara sana'a? Abun da ya sa nake nake nake yawan sana'a nan saboda na daɗe na wasu ne su ma na ga suna yin suna jin daɗi a cikin za su ci da yaransu su makarantar yara ne kula da 'ya'yansu ne da shidu ake yi to na gan kama da ɗan dama da samuwa a cikin yasa ne ma bari na kafa nawa. Oh da abin niki da kina ƙarƙashin wasu ne? Eh da ina ƙarƙashin wasu ne. Eh. To shine da na gani ni ma da ɗan dama na ce tun ma bari na ɗan buɗe nawa ko da da yara na ma ɗan muna ɗan control ɗinsa yawwa ya samu dogaro da kana ni ma na rike kana da iyalai na ni ma kuma shekaru na kina aiki a ƙarƙashin wasu gaskiya na ɗan jima gaskiya eh. da na fi sama shekara shida ma ma bai fi ba eh ina ɗan yi da wasu ɗin to ya ake kika fara na cikin abinda suke jin ki ne ki karkata rawa kika fara na ki kokaka eh a dashi na dan shiga dan ɗari biyu ne dan ɗari uku ne kana dan jefawa ka dan samu ka dan tara hmm. shine ka dan bude ya naka da kaɗan kaɗan in Allah ya dafa kuma suke gani in Allah ikon sai kan ma abun ya ci gaba da haka din to yanzu ne kika bude naki na kashin kanki akwai wata 'yan matsala da aka fuskanta wata rana a'a ba matsala dai tukuna nuna mata da wacce wacce mana aiki muna tare da ita kuma ga rumfa ta can ga rumfa nana kuma muna zama mu lafiya dama kamar na bude da na gaya mata zan bude nawa ita ce ba komai mun zama na yi zama lafiya da ita ba ba ba matsala abin da ke wajen masu sayi ma ba matsala gaskiya suna dan yaba da abincin ma wallahi ke gaskiya ba bashi ma kaɗu bashi ɗin ma kama ji sun dama za su ba yan kuɗaɗe na hmm. saboda na riga na gaya musu na buɗe ba da daɗewa ba ba zan fara ba da bashi ba amma zan bayar amma dan bari dan kwana biyu dai haka nan a dan samu ci gaba in yaso so ya rika basu me burin ki a wannan sana'a to gaskiya na gode Allah ubangiji Allah mana jagora masu neman kamar da tamu ma ubangiji Allah kuma ibasu to shine fata da nake kowa nake wani ma kai ne. Ina son shiga wannan sana'a nake abin nufi ne. ina son samu ci gaba sosai a kai. Wani irin ci gaba? Ci gaba ya kasance ya dada buduwa. kasuwa da budewa ma tafi haka din yadda na fara da shi yanzu. Saraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.